Da jama'a Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shirin na a bari ya huce wanda masu hikimar magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani barka mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na abin ya huce a wannan karshen mako. Barka ka dai Murtala ya kokari ya aiki. To alhamdulillah gashi nan san yanzu mun tunkari babbar sallah kenan za a iya cewa ko wannan ba wai a Najeriya kaɗai ba har da mu nan a nan Amurka. Kwarai ko haka dai da duniya ma baki ɗaya. <laughs> yawwa eh. kaga zuwa jibira na wata yau ai ana na an koshi da nama amma lan yi baki yayi maiko sai dai dabbobi ne aka ce sun yi tsada da yawa eh to wato akwai abubuwa da dama da suka faru A ah, hmm. kaga kamar rahotannin da mu suka aiko mana musamman a hmm. wannan makon ya nuna akwai abubuwa da dama a kaga wato janye tallafin mai dinnan kamar yadda wasu masaya da kuma madillalan raguna suka faɗa har a Nijar. Ka ce an janye tallafin kuma dabbobi ke da. <laughs> Ato, san haka wancan mm. lokaci a Najeriya lokacin da dala ta tashi san. Eh. Hatta da masara, masara ka je siya sai kawai ka je in ka ta naira ashirin a ce maka naira hamsin ce me ya faru sai ya ce maka wai ai dala ta tashi. Dala ta tashi. <laughs> Baba karin mu nisa. Hmm. Baba ina so in tambaye ka shin yanzu ah, kamar yadda muka ce lokacin abu a yi shi. Hmm. A cikin a cikin jikin naman ragon layya wani sashe ne wani nama ne watakila ka fi jin daɗinsa ban sani baki da zaka yi tarayya da masu sauraron mu da yawa a ciki. Eh to gaskiya ne ka san ni ba mutum ne mai son tsokan nama irin jan nama haka sosai ba so na fi son kayan ciki kuma kayan ciki kamar yadda ka sani hanta ita ce mm. wacce tafi farin jini a cikin kayan ciki don haka hantar nan idan aka na same ta an gashe ta an mata wanka da yaji to hmm. wannan ba na wasa da ita <laughs> ai mu muna so mu ji naku ra'ayi ko wani bangare na sashen dabban layya ne ya fi ya kuka fi jin daɗinsa a mako eh, mai zuwa in Allah ya kai mana rai za mu ji daga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku kuka aiko mana musamman dangane da naman da ya fi burge ku a cikin jikin dabbar laye amma kafin nan baba kamar kullum kasan masana na cewa to komi ne a yi shi sai sai da sai kada a zure da yawa kasan nama fa in eh. yawa ma fa shi ma yana dan cutarwa a jiki kai kai kai kai kai ai ba dama ai yana da wani abin da bature ke ce ma instant justice wato yana daukan mataki akan ka nan take idan ka ci shi daya eh, hmm. sai ka ji cikin nan na yadda ya ga dama <laughs> to Allah ne kiyaye hmm. Hmm. to amin amin to baba kafin mu tafi ga gaishe-gaishen masu sauraren mu da musu fata alkhairi a bari mu mika sakon gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan malam shekau na manu da na marigayi muhammad ɗan yaya habibu dukkan su a unguwar kofar yamma a garin sanyin da ke karamar hukumar mulkin tambol a jihar sokoton najeriya bisa ɗaurin auren 'ya'yansu wato hamza bawa da kuma sumayya muhammad wanda za a yi a yau asabar dinnan 24 ga watan yuni shekara ta 2023 a kofar gidan marigayi muhammad dan yaya habibu da ke kofar yamma sanyin na da karfe biyu na rana Allah ya bada zaman lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure muna kuma ta yasu amin summa amin amin summa amin to sai kuma wajen gaisuwar ta'aziyya ce da zan mika ga ainihin yan uwa da abokan arziki da iyalai baki daya na Alhaji Sha'aibu mai sai da nama a unguwar Sabon Zango Accra wanda Allah ya masa rasuwa a cikin wannan mako wato shahararren mutum ne da aka san shi da yana sayar da danyen nama amma an fi sanin shi da wato suyar balangu wanda aka fi sanin sa kenan sha'ibu daga sabon zango allah ya masa rasuwa a wannan mako to allah ya kansa da musulmi baki daya da suka gabata allah kyautata makoma kuma iyali allah kara musu hakurin jure wannan rashi da ya same su to amin sun amin baba zan mamaci Dangara mai isin ka dauka kan firta masa Allah an samari Allahu akbar Thank you. bari mu miƙa kai tsaye zuwa ga wato gaisuwar sada zumunci ga 'yan uwa da abokai da kuma musamman masu sauraron mu a duk faɗin duniya. Ah, da farko ga gaisuwar filin abar ya huce na sashi hausa na muryar amurka zuwa ga abubakar yahaya lakwaja a jihar kogin najeriya da kuma mahaifiyarsa malama aishatu abubakar da malam tanimu mai leda da mk abdulwasiyu da bashir teda lakwaja da alhaji amadi mai goro lakwaja da kuma alhaji suleiman baba ali da alhaji shaba gwamna road kaduna da abdullatif tanko na yashi lakwaja da bala na yashi lakwaja da dai dukkan yace masu sauraron wannan gidan rediyo. sai kuma wannan fatan alkhairi daga alhaji umar forever gashuwa zuwa ga alhaji ado yaro gashuwa da alhaji buda dada patiskum da alhaji gambo ringim da tela ojenti kowa ya yi allah in kowa ya yi sallah ba ɗinki shi ya so da adam a adam gashuwa da alhaji badamasi aliyu rijiyar lemu kano da usaini dangote karasuwa da garba sarba sabiola gashuwa da muhammad ibrahim macina da kinunu sani yusufare da musa shehu yunusara da kuma nasiru shehu yunusari da sa'idu gagiyo katamma da kuma dukkan ma'aikatan voa hausa baki ɗaya a ƙarshe sai saƙo daga hajiya asabin alhaji haruna tarmasuwa tare da hajiya amina matar alhaji sule na yashi suka ce saƙon gaisuwar filin a bar ya huce zuwa ga matar dr sa'idu sani badigo da matan Alhaji Adamu Sarkin Sangaru Bajoga da matan Malam Malam mai zanen hula gololo da matan Yusuf mai leda gololo da matan Aliko Auta kafinta yalwa da matan Dr. Usaini mai maganin ciwon hanta zindiwa da matan Malami Kura da matan Ayuba Isa garin Sarkin Noma Golani Yobe da mata Abdulkadir mai kifi zindiwa da matan baffa Haruna Bajoga da dukkan ma'abota VOA Hausa maza da mata da fatan dukkansu za su yi wato ƙarshen mako lafiya kuma za a yi babbar sallah lafiya amin summa amin to sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce ta fito daga haruna muhammad katsina shugaban muryar kungiyar jama'a ya ce yana gaida honrabo aliyu shafi'u wake inono da isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna da kuma usman manika road funtuwa da fa'ilu ɗanladi mahuta da Umar Sani Audi da Sanusi Hashim Abban Sultana kofar ƙaura. Sai kuma Bishir Dauda sabuwar unguwa da Hajiya Maryam Kasim Abubakar Iya da Hajiya Sa'adatu Kasim Abubakar Iya da ke unguwar Goruba Road Katsina. sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro sai kuma alhaji alhassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gidan katsina daga mai gaishe ku haruna muhammad katsina sako na gaba na cewa assalamu alaikum fili a bari ya huce mai farin jini ina miƙa fatan alkhairi sannan kuma ina gaida miji na baffa haruna bajoga da mahaifinsa alhaji haruna daba da mahaifina alhaji maje sangaro da wakilin sangaro alhaji yaya ahmad da abokin miji na haladu musa bajoga da kuma yata umar khairi baffa haruna bajoga daga aishatu muhammad adam matar baffa haruna bajoga to sai kuma saƙon sada zumunci da ya fito daga mahmud salu ƙauren na moda baban abdulsamad da farko ya ce ina gaida daukacin ma'aikatan voa hausa sai kuma mahaifina alhaji salihu mai gyara agogo kauren na moda da malam tsoho mai wankin hula kauran na moda da alhaji sanusi walin kauren na moda da kuma matata sadiya badamasi mama abdulsamad da alhaji lawal dan ade zonal da alhaji ibrahim shamakin zamfara da sani dogon niga sarkin aski da 'yan baban yusra gusau da lawal hambali dan silba da injiniya sanusi nasihu baban afnan da hafizu idris sarkin sarkin askin kauren na moda da abdullahi mai shayi bakin kasuwa kauren na moda da usman dangote karasuwa sai kuma malam ahmad telan gayu bakin kasuwa kauren na moda da alhaji buhari mai tireda bakin kasuwa kauren na moda da daukacin 'ya'yan kungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan kuna lafiya mai gaishe ku mahmud salo kauren na moda baban abdulsamad

nake so yau mu jefa kalubale ga masu saurari don mu ji. To. Shin eh, takin labarin shine shin in kai ne yaya za ka yi? Iko Allah. <laughs> Eh, amma da kai za mu fara. To ina saurare? Yauwa wato ka gane wani bawan Allah ne haka. Hmm. Sai kasance a duniya ta yi masa daurin minti daurin minti daurin minti eh, sosai kuwa eh. <laughs> daurin tofin <laughs> minti yawwa ka san ta daure shi ta sama ta daure shi ta kasa ko ina ta daure duniya ta masa daurin minti hmm. ba shi da sakat in gaya maka hmm. eh, abubuwa sun yi zafi ta yi zafi yana nan da abin da zai ci da shi da iyalan shi shi da matan shi abin yana gagarar su kwarai da Allah to shi ne sai kawai sai aka sai ranar yana tafiya da yana tafiya kawai sai ya haɗu da wani daɗaɗɗen abokin da suka yi karatu tare ɗan aji su tun primary school hmm. da shi kuma mutumin nan a banan yake zaune bai na zaune wasu kasashen waje bai da lambar shi bai da komi na shi bai ma da wani contact nashi kawai shi ne ma ya fara gane hmm. sai ce ah, wane sai ce wane kana nan sai ce a ah, la ilaha illallah wani kai na ka zama haka sai ce wallahi ni ina kake halayyaci a ah, ina kasashen waje kai kuma fa yace to muka liyo ga munan dai alhamdulillah sai godiya Allah hmm. ce a ah, yanzu sana'a mi kake sai ce to wallahi shi dai yanzu gashi nan shi dai wallahi bari ma in faɗa ma nan da ka gani nan wurin ga wallahi cikin tuta nake ma haka abu haka take banda komai da kake gani na iko Allah sai ce to shikenan eh abin da za a yi shine jirgi yadda za a yi ka samu karanci kudin jirgi ka same ni Lagos ya rubuta address sai ya bashi to to eh sai ya zo ya ranci kuɗi hmm. ya hau jirgi eh ya ce mai karka kuskura ka zo da mota ka hau jirgi ya ce to shi kenan sai ya hau jirgi jirgin sama ya ranci kuɗi ya hau jirgi jirgin sama ikon Allah inda ya gaya mai eh babu lokaci sai ya ce to shi kenan sai ya je ya same shi ya je ya same shi ya ce mai to wani abin da za a yi shi ne ah, yanzu dai gaskiya ba wani ba abin da zan iya maka yanzu dai ga cek na naira miliyan biyar gashi nan duk Allah ka ci da haƙuri ka je ka eh ka daidaita iyali to sai mutumin ya ce kamar ya fashe da kuka ma saboda yo Allah saboda murna eh ya shigo jirgi sai ya dawo bai ma tsira ya je ya biya basukan da ya dauka don sai da ma ya ci basuka kamin ma ya wuce zuwa da ya wuce da ma ya biya basuka eh, sai ya fara shiga gida ya je eh, wance cewa da matar shi yana kiranta wance wance ta hito ta ce ce zo ki ga abin alkhairi ka la ila alhamdulillah ta ce aka ce wallahi kin gani wani wani na gani shi yasa ban ko da miki ba kin gani sai ta tabbata kin ga check ya rubuta min na miliyan daya sai ta ce wai wai wai wai ce a ah, miliyan biyar kai ce ta alhamdulillah ce ziya za a yi sai ce a ah, haba yanzu ka ai kin ga dai in Allah ya da zan gyara gidan nan sannan zan samu wata sana'a in bude sannan zan ƙara aure ai yana faɗin zai ƙara auren nan ka gane kawai eh. sai matan nan carat sai ta fige wannan cek din hannunsa eh, ta fizge cek in gama hannunsa kawai sai ta sa bakin ta kawai ta tattami ta tattami ta tattami ta tattami kawai ta haƙe shi wa ila ilaihi raji'un ta tauje miliyan biyar ta Eh, sannan mutumin can yana dama yana ba shi cek din nan ya riga ya tashi ya tafi sannan bai san ko ina ne yake ba ya ga masa kawai yana kasashen waje sannan bai da contact din shi sannan bai da komi na shi wai baba in kai ne baba in kai ne yaya za ka yi Allah kiyaye mu irin wata ayin ba ta ba ta faru ba ka sani matakin da ka dauka. To baba bari mu ji masu sauraron mu eh, mako mai zuwa a aiko mana sakonni kamar da aka saba sai dai ya <laughs> aiko sau ɗaya don Allah a bari haka nan ya eh, aiko mana za mu gani insha Allah hmm. eh, to <laughs> baba na ga Juli tana ɗaga mana hannu saboda haka anan za mu dasa aya sai dai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu dawo muku da wani sabon shirin yanzu ka a madadin baba ya kuma makeri to sai kuma ita kanta julie leathers gresham wadda ta shirya sautin shirin kuma ta daidaita shi murtala faruk sanyin da ke muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh